نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المصوم فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينزلها كما ينزل السفود من السوق المبتل فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصور ويخرج منها كأنتن تنريه جيفة وجدت على وجه الأرض فيسألون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون روح فلان ابن فلان بأكبه أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سلم القيام فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن, يش ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتؤاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بؤث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه كبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل كبيه الوجه كبيه الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك القبيح فيقول رب لا تقم الساعة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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba biyu ga watan rabi'u tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan biyu miladiya ta 2013 a wannan majalisi mai albarka inda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al'imam ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na ashirin da uku a jerin gwanon majalisanmu na wannan masallaci kuma wannan shine na ɗari da da tara. muna nan a cikin hadisin albara ibn azib wanda imamu ahmad da waninsa suka ruwaito inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa sahabbansa wa'azi a makabarta yake gaya musu yadda Allah ta'ala yake karban ran mumini da kuma yadda ake karban ran kafiri da yadda ake yi wa mumini tambayar kabari da yadda zai samu ni'imar kabari da kuma yadda shi ma kafiri ake karban ransa da yadda ake masa tambayar kabari da irin abin da zai gani tun daga kabari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل ilaihi من السماء ملائكة سود الوجوه lalle bawa wanda yake kafiri a lokacin da zai bar duniya ya fuskanci lahira mala'iku daga sama masu baƙaƙen fuskoki za su sauko masa ma'ahumul musuh suna ɗauke da wani wata abin nan wani algarara ko kuma wani mayafi wanda yake mai kaushin gaske fayajlisuna minhu maddal basar su zauna a gabansa iya ganinsa thumma ji malakul maut sannan mala'ikan mutuwa ya zo hatta yajlisa inda ra'sihi har ya zauna daidai kansa fayakulu ya ayyatuhan nafsul khabita mala'ikan mutuwa ya ce ya ke wannan mummunan rai okuruji ila sakatun min Allahi wa zadab ki fito zuwa ga fushi na ubangiji fushin ubangiji da ɓacin rai na ubangiji kala fatafarraku fi jasadihi sai wannan ran ta rarrabu a cikin jikinsa Fayanta zi'uha yuntaza'u safudu min as-suf al-mubtal sai wannan mala'ikan ya fuzgo ran kamar yadda ake fuzgo da ƙarfan gashin nama min sufi daga gashin dabbobi wanda yake jikakki fa ya'khudhuha wannan mala'ikan ya rike wannan ran fa idza akhadha da yad'uha fiye da tarfata aynin yayin da zai kama wannan ran ya rike sauran mala'ikun da suka rako shi ba za su bar wannan ran a hannunsa gwargwadon kiftawar ido ba hatta ya ji aluwa fi tilkal maso sai sun sanya ta a cikin wannan zanin mai kaushi da ake da suke tare da shi wa ya min haka an ta nire shi jifatin wujidat ala wajhil ard sai ya zama na wani ɗoyi yana fitowa daga wannan ran doyin da babu kamarsa a duniya na biha sai su yi sama da wannan ran fala na biha ala mala'in min mala'ika ba za su zo wucewa da wannan ran ta gaban wani gungun mala'iku ba illa ƙalu, sai waɗannan mala'ikun sun ce ma hazar ruhul khabi wannan wani mummunan rai ne faya kuluna sai waɗannan mala'iku su ce fulan ibn fulan wane ne dan wane bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya su ambace shi da mafi munin suna da ake kiransa da shi a nan duniya fa yustaftahu a nemi a buɗe ƙofar sama don a wuce da wannan ran fala yuftahu lahu ba za a buɗe ma wannan ran ba sun makara'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai karanta fadar Allah la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljabalu fi alqiyat ba za a taba bude musu kofofin sama ba kuma ba za su shiga aljanna ba har sai idan raƙumi zai wuce ta kofar allura fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ta'ala ya ce uktubu kitabahu fi sijjid ku rubuta littafinsa ko ayyukansa a cikin sijjid filardi sufla a can can can ƙasa fa yutrahu ruhuhu tarhan a jeho ransa jehowa ثم قرأ سنة مزال صلى الله عليه وسلم يكرن كفتر ثم قرأ سيما الله صلى الله عليه وسلم يكرن تفدر الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق وأن دكي هذا الله دوني أو جنبوتاه فكأنما خر من السماء تكمريا سنتموني دك سما فتخطفه الطير انطايس وابتشيش أو تهوي به الريح في مكان سهيق ko kuma iska ta jefa shi cikin wani guri mai zurfi fatu'adu ruhuhu fi jasadi sai a mayar masa da ransa a jikinsa wa ya'tihi malakani fayujlisanihi wasu mala'iku biyu su zo su zaunar da shi fa ni lahu man rabbuka su ce wane ne ubangijinka fa yaqulu ha ha la adri yace ha ha ban sani ba fa ni lahu ma dinuka menene kuma addinin ka fa yaqulu ha ha la adri ha ha ban sani ba fa ne lahu sannan suke masa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa wana mutun ne wannan da aka aiko muku fa kulu ha ha la adri ce ha ha ban sani ba fa yunadi munadin min samai an ka kadhaba 'abdi sai mai shela daga sama ya yi shela ya ce bawana ya yi karya. fa afrishuhu minan nar ku yi masa shimfiɗa ta wuta wa albisuhu minan nar ku sa masa tufafin wuta Wafta lahu baban ilan nar ku buɗe masa ƙofar zuwa wuta fa min harriha wa samumiha sai zafinta ya ta bugo masa da iskar ta mai zafi wa yudayyaqu alaihi qabruhu a matsa masa a kuntata masa kabarinsa hatta takhtalifa fihi azla'uhu har kasusuwan haƙarƙarinsa su shige cikin juna wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi sai wani mutum mai mummunar fuska ya zo masa qabihus siyabi mai munanan tufafi muntinur rihi mai ɗoyi faya ƙulu ya ce abshir billa zai ya su uka albishirinka da abin da zai munana maka haza yau muka lazi kunta tu'adu wannan ita ce ranar da ake yi maka alkawarin zuwanta faya ƙulu sai ya ce wa man anta kai kuma wane ne fa wajhukal wajhul ladhi yaji'u bi fuskar nan taka fuska ce wacce take tafa da sharri fa yaqulu ana amaluka al-khabith sai ya ce ni ne mummunan aikinka fa ya ƙulu sai shi kuma ya ce rabbi la tuqimis sa'a ya Allah kada ka tashi alkiyama za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya suranta mana yadda Allah yake karɓar ran kafiri da munafiki don shi ma kafiri ne alal haƙiƙa yana gama ma da kafiri munafiki yana gama da kafiri domin shi ne Allah ta'ala ce innal munafiqina na darkil asfali minan nar annabi ya wa innal abdal kafira in kana fi idza kana fi inqita'in min ad wa idlalin min al-akhirah nazala ilaihi min as-sama'i mala'ikatun idan lokacin barin duniya duniya yazo lokacin tafiyar lahira sai mala'iku masu baƙaƙen fuskoki su zo masa wanda ya nuna cewa mala'iku suna rikida yadda suka ga dama suna rikida da duk sifar da suka so a asalin sifar su sifa ce mai kyau Allah ta'ala ya halicci mala'iku a sifa mai kyau don an halicce su daga haske saboda ka sifar su sifa ce mai kyau shi yasa Allah ta'ala ya sifanta mala'ika jibril ce zo min ratin fastawa zo min ratin ay zo khalqin hasan yana da halitta mai kyau yana da manzar hasan kamar yadda malamai suka fassara birratin din ai zo manzarin hasanin yana da kyakkyawar kama to amma Allah ta'ala ya ba su iko su rika rikida su rikida da irin sifar da suke so su yi rikida su zo a cikin sifa mai kyau kamar yadda suke zuwa wajen ɗaukar ran mumini sukan zo a cikin sifa mai kyau kamar yadda ya gabata fuskar suna kyalkyali da haske idan suka zo kuma ɗaukar ran kafiri ba wasu ba ne su ne dai mala'ikun da malakul mauti ɗin da masu taya shi aiki su ne dai suke ɗaukar ran mumini su kuma ɗauki ran kafiri ba wai mala'ikan mutuwa na mumini daban ba na kafiri daban a'a duk dai su ne waɗanda aka ba su wannan aikin su je gurin mumini su je gurin kafiri su je gurin annabi su je gurin wanda annabi ba malakul mauti guda ɗaya ne kuma kun gana shi yake jagoran su kuma dukkan su an sifanta su da cewa sudul wujo ba wai ɗaya ne mai wasu ne masu bakarfin a dukkan su haka suke to wannan yana nuna maka mala'iku suna rikida su zo a sifar da suka ga dama kamar yadda mala'ika jibril yake zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a sifar dihiyatul kalbi wani sahabinsa mai kyakkyawar sifa mai kyakkyawar kira mai kyakkyawan zubi na halitta to ya kan zo wajensa da wannan sifa mai kyau to haka suke zuwa wajen mutumin da yake kafiri da sifa wacce ke mummuna domin tun daga nan ya fuskanci cewa abin fa ba na wasa ba ne kuma ya gane makomarsa tun daga wurin mutuwa kamar yadda mumini yake samun bushara tun daga lokacin mutuwa to haka shi ma kafiri yake ga irin ƙarshen al'amarinsa tun daga lokacin da ya zo mutuwa ba ma sai an je da nisa ba irin mala'ikun da zai gani a gabansa za su nuna masa cewa al'amarinsa ba zai kyau ba Allah kiyashe mu ma'ahumul musuh al-musuh shine al-kisa'ul ghalid shine wani mayafi mai kaushi a can an gaya mana mumini za su zo da likafani na aljanna da turare na aljanna saura kaga likafanin aljanna babu shakka ko ba a gaya maka ba ka san tattare ke da ni'ima tattare ke da hutu kuma da laushi da kanshi amma aka ce almusuh wani mayafi mai kaushi kamar algarara ko ma ya fi algarara to za su zo tare da wannan fayajli suna min humadda albasar iya ganinsa ya ga mala'ikun suka rako mala'ikan mutuwa duk kuma an zo ne a fizgeransa su mai ji malakul maut hatta ya jilisa inda ra'asihi mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna inda daidai kansa yadda zai ji abinda za a faɗa masa ya ayyatuhan nafsul khabisa can an ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna to nan kuma ya ayyatu an Khabisa, kaga akwai an mutma'inna akwai kuma an Khabisa, akwai an lawama akwai an Ammaratu amaratu bisu haka rayukan mutane suke akwai an al-mutma'inna nutsatsiya wacce ta nutsu da tauhidi ta nutsu da ambatan Allah ta nutsu da ibada ta nutsu da sanin Allah da yi masa biyayya wannan rai ce mutma'inna akwai rai al'amaratu bisu wacce za ta rika maka wasu wasu laifuffuka rika sa ka tana ziga ka kai laifi ka yi kaza mana don me ba za ka dan taba kaza ba in ka yi ai sai ka tuba ai ba komai ta rika gaya maka barna har kullum wani al'amaratu bisu kenan ta kasance tare da mumini wato mumini ma zai zama yana da annafsul amaratu bisu lokacin da zuciyar za ta rika masa wasu wasin yi laifi akwai allawama ita kuma wacce za ta rika zarginsa za ta rika zarginsa a akan abin da zai yi mara kyau lokacin da zai yi abu sai zuciyarsa ta rika gaya masa abin nan fa da za ka yi ka fa yi tunanin ƙarshen al'amarin safa fa ka yi tunanin sakamako. ka yi tunanin abin da zai haifar maka nan gaba fa to wannan annafsul khabitha ce mummunan rai wadda ta cika da kafirci ta cika da munafici da kin Allah da fada da addinin Allah to za ki rawo shi da wannan ya ayyatuha annafsul khabitha ukhruji ila saqatin min Allah wa ghadab ki fito zuwa ga fushin Allah wato a gaya masa a gaya ma ransa cewa zuwa fushin Allah za ta fita duk kuma wanda Allah ya fushi da shi duk wanda Allah bai yadda da shi ba to babu shakka wannan zai fuskanci azaba ne mai tsanani kamar yadda wancan za a ce ukhruji ila ridwanin min Allah wa maghfira ki fito zuwa ga yardar Allah to wannan ila sakhab zuwa ga fushi da rashin yarda ta ubangiji gare ki to tun daga nan mutum zai fara fahimtar cewa al'amarin fa ba zai yi kyau ba tunda zai fita ne zuwa ga fushin Allah fushin Allah kuma yana haifar da mummunan sakamako ga wanda Allah ya fushi da shi qala fatafarraqu fi jasadihi sai ran ta warwatsu a jikinsa wato saboda tsoro sai ran ta rika yawo a jiki ta yi nan ta yi nan wato kamar tana tsoron ta fito sun da an gaya mata cewa za ta fita zuwa ga fushin Allah saboda haka ta yi ƙasa ta yi sama ta yi hagu ta yi dama shine ma'anar fatafarraku fi jasadihi ba wai ta daddatsi ba ta yi guntu guntu a'a ta rika yawo a jikinsa ta yi nan ta yi nan kamar wanda ya ji tsoro yana neman maguda yana neman matsera to za yi buga ya nan ya buga ya nan ya buga ya nan yana neman ina zai gudu A aina mafar to wannan maganar da za ta ji daga mala'iku ya ayyatu nafsul khabitha sai ta jefa mata tsoro a cikin abin fa mata tsoro sai ta rika sai ta rika yawo a jikinsa ta yi nan ta yi nan zi'uha sai mala'ikan mutuwa ya fuzgota shine ma'anar fayanta zi'uha sai ya fuzgota kaga sabanin yadda ran mumini take fita tana fita salalala haka kamar yadda ruwa yake kwarara ba maganar wani abu ya ya tokare shi ko ya rike shi kamar ka ɗaga buta kana zuba ruwa ba magana cewa wani abu ya da ruwan zai fita cikin sauƙi. zai sauki ba tare da an sha wahala ba to amma ita wannan ran tun da rai ne ta kafiri fuzgo ta za a yi kaga fitar ba ta fi sabilillahi bace kama yunta za usaffudu min as-sufil mubtal kamar yadda ake fuzgo da karfan gasa nama da aka soka shi cikin gashin da aka jika gashin dabba jikakke to yadda aka sa shi a cikin aka fusgo shi to lalle zai zai fito da gashi zai kace-kace da shi to haka za a fusgo wannan ran fa ya'khudha sai mala'ikan mutuwa ya kama wannan ran Fa'iza a akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin hatta ainin fi da al musu. da zarar ya kama ran ya riƙe. to sauran mala'ikun da suke tare da shi wanda suke ɗauke da wannan mayafi kausa mai kaushi ba za su kyare masa wannan ran gwargwadon gwargwadon kiftawar ido ba sai sun yi sauri sun karbe dan su sa shi a cikin wannan mayafin wanda yake mai kaushi wa yakhruju minha ka antani rihi jifatin hujrat ala wajhi al-ard sai wani doyi doyin da yafi kowane doyi da aka taba ji a doron kasa sai ya rika fita daga wannan ran wato ta rika doyi sabanin ran mu'mini za ta rika za Kanshin da babu kamarsa a doron ƙasa babu wanda ya fi shi a doron ƙasa to haka ita kuma za ta rika ɗoyi fa yas'aduna biha sai su yi sama da wannan ran fala yamurruna biha alal al-mala'i min al-mala'ika ba za su wuce ta wajen wani gungun mala'iku ba a sama kafin su je sama ta farko mala'ikun da suke cikin sararin samaniya ta kusa da zarar suka zo wucewa mala'ikun suka ji ɗoyin ya cika gurin sai ce ma hazar ruhul khabith mummunan ruhi ne kuma wannan fa na fulan ibn fulan ai wane ne dan wane sai a faɗe shi da sunan da yafi kowane suna muni da ake kiran shi to za ka ga akwai wasu sunaye na banza saboda tsabar izgilanci kila ana kiran shi da wani mummunan suna da samari dai sun san irin sunayen da irin wannan shakiyan suke sa wa kansu samu wani arne ta faran arne sai ya raɗa wa kansa sunan wannan arnan yana kuma jin daɗi ana kiransa duk da munin sunan to sai a kira shi da wannan sunan aiwana ɗin nan ne mai kaza mai kaza kama kana yusamma biya fi duniya kaga ashe ba abu ne mai kyau ba mutum musulmi ya rika kiran shi da wani suna mara kyau yanzu abin ya lalace ma sunan ma mai kyau sai ka ji ana lalata shi yanzu ka ji bashir sai a ce bash wai sai a ce bash wai bashir din ya yi ƙauyanci gara a yi shi dai ka ji shi kamar wani wani wani arna arna haka to kaga wannan bai dace ba suna mai daɗi mai asali irin wannan muhammadul bashir amma a yanke sunan a ɓata shi saboda wai zamani kai ka ji ka ba daidai da 'yan uwanka ba sunanka ishaq sai a ce ishaq ishaq me ishaq sunanka gashi na alkur'ani ɓaro-ɓaro ana karanta ishaq amma kawai saboda saboda shakiyanci wai sai a ce ishaq kuma wai daɗi yake ji ya ma fi son haka ishaq to irin wannan baya da kyau a zo ana kiran bayan Allah da sunayensu irin na annabawa kai a ce maka ishaq ce ina ishaq kai daga ji ka ji an ce ishaq ka san ba ta kyau ba ishaq kuma to yana da kyau musun musulmi ya alfahari da asalin sunansa alfari a sanin sunansa a daina lalata suna fa yaquluna fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya sai a kira shi da mafi munin sunan da ake kiran shi da shi a duniya fa yustaftahu sai a ce to a buɗe ƙofa ta sama za a wuce da wannan ran fala yuftahu lahu sai a ce ba za a buɗe ma wannan ran ba ina wannan ran ba ta sama ce, ta ƙasa ce annabi ya karanta fadar Allah la tufattahu lahum abwabus sama innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين وبنجي يتشي لا تفتح لهم أبواب السماء بازا أبو إيمس قوفو في السماء wato ba za a bari a shige da su ta sama ba yadda aka buɗe wato ran mumini kofa aka yi sama da ita zuwa illiyin duk samaniyar da aka zo mala'iku su yi maraba da wannan ran sannan su raka wannan ran har zuwa sama ta sama sama ta gaba sannan can ma a buɗe can kuma mala'ikun da aka iske a can su ma su raka shi cikin girmamawa da karramawa to wannan tun daga kofar farko ma za a ce wannan ba za a buɗe masa ba ba za a buɗe masa ba aikin kwarai shi ake sama da shi don haka ruhin kwarai ma shi ne yake yin sama ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal salihu yarfa'u aiki mai kyau kalma mai kyau zance mai daɗi zuwa ga Allah yake sannan ayyuka na kwarai ke ɗauke da shi to wannan tunda ayyukansa ba masu kyau bane ko an yi sama da shi za a ce a yi ƙasa da shi wala yadkhuluna aljanna Allah ce ba za su taba shiga aljanna ba hatta yalija aljabalu fi sammil khiyat har sai raƙumi. hatta yalija aljabalu har sai raƙumi. sa'id ibn jubair almajiran abdullahi dan abbas ya ce aljamalu ibnu naqati ko zaujun naqati dan ka fahimci me dai ake nufi hatta yalija Jamalu, ibnu naqati har sai raƙumi dan raƙuma. to kai da kaji dan raku ka san ba wani abu ne da ban raƙuman da ka sani ko ya ce mijin raƙuma saboda akwai wanda ita ce fassarar jumhur kuma ita ce kira'ar jumhur hatta lijal jamalu fi sammil khiyat saboda aka jamalu ana nufin alba'ir raƙuma ne da kuka sani wasu malamai suka ce aljamal ba a cewa raƙumi aljamal har sai ya kai shekara tara wasu suka ce shekara hudu to kaga dai babba ne rikakke ne kosashe ne kato ne sannan shi ne mafi girman abin hawa da larabawa suka sani a lokacin ba su da wani abin hawa da ya fi raƙumi girma saboda su ba su hawan giwa a bi'a ta larabawa cikin al'ummar larabawa ba su san giwa ba a wani lokacin farisawa can da indiyawa su suke amfani da giwa da haka shi balarabe kana so ya gane abin da ka nuna masa girman dabbar to kawai ka ci raƙumi to shi kenan sai fahimci katon abu kake nufi to sai aka ce hatta ya lidal jamalu har sai raƙumi ya shige fi sammil khiyar ya shige kofar allura to kaga ya za a yi raƙumi ya wuce ta kofar allura fi sabilillah kaga wannan ta'liqu shay'in bil mustahil idan aka yi ta'liqin abu da mustahil yana nufin shi ma abin mustahil ne a a a kamar bahaushe idan ce yaushe za a yi abu ko yaushe za ka bani kaza ce sai jaki ya yi ƙaho kaga ya allaka abin da mustahil kawai ba zai ce ba kawai ba zan baka ba tun da yaushe ne jakin zai ƙaho kaga babu rana kawai ya ce ba zan baka ba to ta'aliqul shay'i bil mustahil yadullu ala anna hadha ash-shay'a mustahil tunda aka ce la yadkhulul janna hatta yalija al-jamal fi samm al to ya nuna cewa ba za su shiga aljanna ba fafau har abada shine ma'anarsa a kalmar yalij yalija yaliju alwuluj yana nufin ad-dukhulu bi diqin ad bi irin abu ba zai shiga ba sai da karfi to a ce sai an kama raƙumi da karfi an tura shi kofar allura ya wuce haka babu ba za ta yi ba akwai kira'ar hatta ya lidar jumbalu cikin kira'o'i wanda suke shawal amma kira'ar jumhur hatta ya lidar jamal aljummal shi ne igiya igiya kaurar igiya irin waje ake daura wa jiragen ruwa kintima kintima igiyoyin nan to kaga babbar igiya a ce a kama ta a sa ta kofa allura kaga ba zai yiwu ba amma kira'ar jumhur da tafsirin jumhur wanda shine yawancin malaman tabi'ai da abdullahi dan abbas suka yi shi ne aljamal alba'ir ake nufi hatta yalid aljamalu fi sammi alqiyas kuma ya kuma sawa su fahimta musamman laraba da ake mukhataba da su Laraba ba ta wancan lokaci ba ta harka da jirgin ruwa haka su ba tunda a cikin sahara suke su kaga wanda suke jirgi sai wanda suke tafiye tafiye su suke iya shiga jirgin ruwa amma su rayuwarsu galibi a cikin sahara da duwar wasu suke yi saboda ka sun fi ta'amuli da raƙumi kaga ai musu misali da raƙumi wanda suke gani kowa da kowa ya san shi da babba da yaro da mai mazaman gida da mai yawo kowa ya san shi ya fi a ce ai musu misali da da abin da ba kowa ne ya san shi ba sai wanda ya ga jirgin ruwan an fahimta shi yasa tafsirin aljamaru da raƙumin ya fi sama da tafsirinsa da da igiya fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai ubangiji ta'ala ya ce uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafinsa na ayyuka a cikin sijjin sijjin ce wani guri ne a can can can ƙasa a can ƙasa inda ake ajiye ayyukan mujirmai littattafan ayyukan mujirmai can ake zuwa a yi rikodin din sunayensu a can ake musu rijista sabanin muminai da za a yi musu rijista a illiyin a kai su can sama a sa su a cikin illiyin su waɗannan a can ƙasa wasu sun ce sijjin nan ne mazaunin iblis shi kansa a nan yake da zama saboda haka a can ofishinsa za a je a yi rafi a musu rigista shi ya ce fil ardu sufla a can can ƙasa fa yi yutrahu ruhuhu tsarhan. daga nan sai a gurguransa a jeho ta ƙasa saboda can inda za a yi mata rijista Allah kiyashe mu sun makara'a sannan manzo Allah sai karanta wa man yushrik billahi فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح wanda duk ya haɗa Allah da wani to kamar ya sun ne daga ƙololuwar sama fataƙafuhu tsairu tsuntsaye su wabce shi tsuntsaye wato kamar ana nuna cewa tsuntsaye za su wannan ya wafta wannan ya fusga wannan ya fusga su kace-kace da shi walawai suka ce a nan kamar ubangiji ta'ala ya yi tashbihin halatul mushrik fi shakkihi wata tawazzu'i kalbihi ala ghairillah yadda mushriki yake shakka yake kai kawo yau ya kama wannan gobe ya saki ya kama wannan jibi ya saki ya kirki Allah yau ya yadda da wannan gobe ya yadda da wancan tsafin jibi kuma wani tsafin daban haka ya har haɗo abubuwa ya rarraba zuciyar yau nan gobe can jibi can to haka ubangiji ta'ala ya sifanta yadda zai kasance kamar wanda zai faɗo daga sama tsuntsaye sai kace-kace da shi wani ya fusga nan wani ya fusga nan ya wani ya fusga can kamar yadda shi ma zuciyarsa ya rarrabawa wasu ba Allah ba ya ba wasu wani bangare wani ya ba wasu bangare to haka shi ma za a yi kace-kace da shi wato kamar mutumin da tsuntsaye ne suka yi kace-kace da shi sannan wannan tashbihin yana nuna wannan ya riga ya kai matuƙa ba zai shiryu ba domin wanda tsuntsaye suka yi kace-kace da shi kaga ba ba tunanin zai rayu ba tunanin zai rayu wani tsuntsun ya cire kan wani tsuntsun ya cire kafafuwan wani ya cire hannun dama wani ya cire hannun hagu wani ya wabci cikinsa kaga wannan an yi masa irin wannan gunduwa gunduwa kaga da wuya a ce kuma ba ma za ta yi kuma ya rai ba saboda haka cikin mushrikai akwai wanda ya riga ya tafi kawai a haƙura da yadda za ka yi ba zai dawo ba shi ne kamar wanda ta kafa hutsairu din nan auta wibihi arrihu fi makanin sahik ko kuma iska ta ainihin kada shi zuwa ta jefa shi cikin wani guri mai zurfi shi kuma wannan ka kamar mushirikin da tana yiwa tana yiwa ya tuba amma kuma da wuya da wuya wanda zai tumo daga sama bayan ya tumo daga sama maimakon ya tsaya a kan tudu sai kuma ya wubta cikin wani rami ramin kuma mai zarfi kaga wannan yana da wahala ya rayu ba kamar wancan ba wancan daman kawai kafin dare ba zai rayu ba amma wannan tana yiwa yana yiwa ko in ya fada kakkare amma kuma zai wahala saboda haka cikin mushrikai akwai wanda gaba daya kawai a fidda rai wannan ya riga ya gama akwai kuma wanda ta yiwu ga dai shi ya shiga cikin shirka din yayi dumu dumu a ciki amma dai bai kai wancan ba to wannan shine abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wanda ya shirka to haka za a jeho ran shi ƙasa fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a bayar masa da ruhinsa cikin jikinsa wa yatihi malakani mala'iku biyu su zo mata masu tambayar kabari fayujlisanihi su zaunar da shi fayaqulani lahu man rabbuka sai masa tambayoyin da suka yi wa mumini saboda haka ba ba zalunta za a yi ba ba wai za a yi masa tambayoyi ba ne masu tsanani masu tsauri wanda za a ce an yi san kai wancan an masa yan tambayoyi masu sauki shi kuma an yi masa tambayoyi masu wahala a ce gaskiya ba a yi masa adalci ba a'a irin tambayoyin da aka yi ba wancan irin sa za a yi masa fa yaqulani lahu man rabbuka waye ubangijinka Faya yaqulu ha ha la adri kalma ha ha dinnan tana wato ya riga ya ya fidda tsammani wato ya kiɗime ya rikici ya rudi saboda haka yana ta kama kame ha ha ha ha kai ban sani ba sai ya kula da lahuto shikenan ka wannan ka faɗi ma dinuka to wanda bai san buhu ba <laughs> kai ba sai to amma dai a bashi tambayoyinsa cikakku watakila in bone maka muka ce man rabbuka ya ce la ajiri kaga to bata lokaci ne ko kace ba ji duka to amma saboda cika adalci da cika aiki sai an masa duka ce to kuma me addinin ka nan ma ya kidi me ha ha ha la adri ya kidi me ya rude ce kai shi bai sani ba fa ya kula ne lahu to kaga daga nan ma kamata ya kyale shi to amma dai a bashi tambayoyinsa duka ma ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum wani mutumin ne wannan mutumin da aka aika muku wane ne wannan mutumin da aka aika muku fa ya kulu ha ha la adri ha ha ha ban sani ba bai sani ba annaba ba su zo sun yi wa'azi sun karantar da waye Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa mana wane ne Allah ba ya gaya mana wane ne Allah tun daga ayoyin farko da suka fara su iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam ayoyin farko da suka fara sauka suna gaya wa dan adam wane ne Allah saboda haka maganar bai sani ba bata taso ba ƙarya yake ya sani yakin imani sannan waye addinin ka annaba ba su sun bayanin addinin Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ya faɗi wa daidai addini ba qur'ani bai zo da bayani ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin ba a gaya masa wannan ba cewa musulunci shine addini inda dina inda Allah al-islam bai san wannan ba a gaya masa wannan ya sani sannan bai san annabi ba am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun ba su san manzon su bane wani ne wanda ba su san shi ba sun san shi kawai tsabar izgilici da rashin imani da kin yadda sauraka duk sun sani sun san Allah sun san addini sun san manzon Allah amma ba za su yi imani ba ne kawai shi ne magana shi ya sa mai shela zai yi shela ya ce karya yake ma'anar karya yake karya yake ce bai sani ba Allah ce bai sani ba bayan ga annaba Allah ya aiko ai duk dan a yanke wannan hujjar ne ka ce baka sani ba ka san mutumin da bai san abu ba ba a karantar da shi ba ba a koya bishi ba ba za a kama shi da laifin abin da ba a gaya masa ba ba a yi masa wa'azi ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to yanzu yana so ya bawa kansa uzuri ne cewa ai bai sani bane wato da ya sani da ya imani da ya sani da ya bi daga maskariya yake ya sani shi yasa yake fa yunadi munadin min as-sama'i an kazaba abdi sai ji shela daga sama bawa na ya ƙarya to ƙarya yake yi duk waɗannan abubuwan da ce bai sani ba ya san su fa afrishuhu minan nar ku yi masa shimfidar wuta shimfiɗa masa shimfiɗar wuta wa albisuhu minan nar ku sa masa tufafin wuta waftahu lahu baban ilan nar ku buɗe masa ƙofa zuwa wuta ya rika hango wuta daga nan makwancinsa ya rika hango ta tana zababbaka tana rababbaka tana toroko Allah ya shi fayati min harriha wa samumiha zafinta da iskar ta mai tsananin zafi su rika buso masa tun ma bai shiga wutar ba tun alkiyamar ba ta tashi ba ya rika hango inda zai je kuma ya rika ɗanɗanar wani ɓangare na azabar da zai sha wannan zafinta ne kawai iskar ta ce kawai zai rika sha wa yudayyaku alaihi qabru a kuntata masa kabarinsa hatta takhtalifa fi adla'uhu har sai adla'uhu kasusuwan ƙarƙarinsa sun sassaɓa. a wata ruwayar abu huraira irin wannan da ya ruwaito fa shabbaka baina asabihi abu huraira ya hada tsakaya ainihin hada yatsunsa ya gwaba yatsunsa haka wato yadda yatsunka in ka hade yatsunka haka za su shiga juna to haka kasusuwan kirjinsa za su shiga juna wato da nan da nan idan kabarin ya hada to sai kasusuwansa sun shiga juna na dama ya shiga nagu nagu ya shiga na dama to kaga wanda ita ce matsa matsa da za a yi wa kafiri matsa ce mai tsanani kuma ita ce wannan sifa da annabi sallallahu ya faɗa za ta kasance tare da shi wato za a matse shi har ƙasusuwansa sashin su ya shiga shashi ƙasusuwan dama na karkarinsa su shiga ƙasusuwan hagu na karkarinsa a safare ne a sheik ahmad safari a cikin littafinsa lawami anwar bahiyya littafin aƙida ne juz'i na biyu shafi na goma sha shida ya ciro magana daga wani babban malamin ahlus sunna muhammad tamimi yana cewa shi wannan malami zammatul qadri inna ma asluha anna al-arda ummuhum wa minha khuliqu ya ce matsar kabari asalinta shine ƙasa ƙasa ɗin da ita ce uwar dukkan wasu halittu abin nan dukkan mutane da aka halitta an halicce su ne daga ƙasa kamar da halicce min haka laƙnaku saboda haka ita ce uwa fagabo an halgai bata tsawila saboda haka yanzu ƴaƴanta ne sun yi tafiya ta daɗe ba ta tare da su falamma ruddu ilaiha lokacin da aka dawo mata da 'ya'yanta wahum auladuha wanda daman 'ya'yanta ne dammatuhum dammatal walidati idza ghaba anha waladuha thumma qadim sai ta rungume su irin rungumar da uwa take wa ɗansa da yayi tafiya mai tsawo ya daɗe sannan ya dawo tana ganin ɗanta za ta ruga ta rungume shi to haka za ta rungume 'ya'yanta idan an sa su cikin kabari yace fa man kana muti'an dammatu bi riftin wanda ya zama mai biyayya ne sai ainihin ta rungume shi a hankali wa man kana asiyan zammatu bi unfin wanda kuma ya zama kangararre ne tambatsatse sai ta matse shi da karfi suqban li rabbiha alai saboda fushin da ubangiji yake masa saboda haka kaga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil ardi damma ko daqfa law naja minha ahadun lanaja minha mu'ad kasa tana da matsa tana da runguma da akwai wanda zai kubuta daga wannan matsan da sa'ad ibn mu'ad ne kenan ya nuna babu wani wanda ba za ta runguma din ba sai dai rungumar iri iri ce ko wanda za a rungume shi runguma ta soyayya runguma mai sauƙi, akwai kuma wanda za a yi masa mummunan runguma hatta ta talifa adla'uhu har ƙasusuwan haƙarƙarinsa su sassaɓa su shiga juna a cikin mu'jamut tabarani akwai hadisin albara ibn azib wanda ya ruwaito shi daga abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu ma yake cewa an binne wani yaro ƙarami da ya rasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law aflata ahadun min dammatil qamar la aflata hadha al da akwai wani da zai kubuta daga runguman nan ta kabari to da wannan yaron ne da wannan yaron ya kubuta tunda yaro ne karami wanda ba ba ba ba fara rubuta masa komai ba fara rubuta masa alhaki ba ko lada to amma duk da haka sai ya gamu da wannan runguman to shi ne shi wannan malami muhammadu tamimi yake fassara abin cewa gashi gashi ga dalili da ba hadisi bane to amma yadda ya fuskanta yadda ya fahimci abin saboda haka kun ga a wancan a wannan hadisin da muke karanta na albara a mumini Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a faɗaɗa masa kabarinsa ba ce ƙasa za ta matse shi ba har har haƙarƙarinsa wato kasusuwan haƙarƙarinsa su shiga juna ba a faɗi haka ba akwai dai wata ruwaya mara kyau wata ruwaya ta ƙarya ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka binne sa'ad ibn mu'az yayi addu'a yace ƙasa ce ta matse shi wai har kasusuwan ƙarjinsa suka shiga juna to wannan wai saboda saboda bawali wai saboda yana bawali wannan ƙarya ne ba gaskiya bane hadisi ne mawdu' ibn adi ya kawo shi a cikin alkabe hadisi ne na ƙarya ka duk inda aka sifanta matsar kabari zammatul kabar ta mumini to babu inda aka ce kasusuwan wannan azaba ce haka wannan matsewar ta farko ce daga baya kuma sai a yalwata wa mutum mumini ne kabarinsa shi kuma wannan kafiri to zai za a yi masa azaba da wannan cewa ya tihi rajulun qabihul wajhi qabihus siyab sai ga kuma wani mutum ya zo bayan an ga masa tambaya an sa masa an yi masa shimfidar wuta da rigar wuta an bude masa kofa wata yar taga yana hango wutar zafinta da iskar ta mai zafi yana tana kada masa sai kuma yana cikin wannan yanayi ga kuma kabari ya masa matsa har kasusuwansa sun shiga juna yana cikin wannan bala'in sai kuma ya ga wani mummunan mutum ya zo a cikin kaya masu datti masu Dauda, masu ɗoyi muntinin rih yana ɗoyi yana wari fa ya kulu abshir billazi yasu'u ci albishirinka da abin da zai munana maka to kaga ita karta wannan magana ita ma wani bangare ne na azaba sai da cikin tashin hankali a kuma gaya masa bakar magana ta kanta wannan bakar maganar wani bangare ne na azaba Sai haza yau mukallazi kunta tu'adu wadda ita ce ranar da ake maka alkawari kana cewa karya ake yi babu wannan ranar ko kana yin abin da kake yi na barna kan wato gaba gadi kai tsaye kamar baka san cewa akwai wannan ranar tana zuwa ba to ga ta nan ta zo ga kuma abin da kake gani Allah ya kiyashe ku fa yaqulu wa man anta fa wajhuka allazi yaji'u bi shar kai kuma wane ne da wannan fuskar taka da take tafe da sharri fa Kulu, ana amaluka al-khabith ni ne mummunan aikinka ni ne aikin da kai tai a duniya mara kyau gazar da kai shirkar da kai da bid'ar da kai da ma'asiyar da kai da yaƙar addinin Allah da kai da zaluncin da kai da ribar da kaci duk munanan ayyukanka ni ne wanda ya nuna cewa ayyuka a ranar gobe kiyama ma tujassadu za a maida ta kamar jiki kamar yadda Allah ta'ala ya nuna za a auna ayyuka wa nadha'ul mawazin al-qisma li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a za mu sanya mizanai ma'aunai na adalci domin ranar alkiyama wani zai sanya ma'aunai na adalci inda za a za a auna ayyuka a auna ayyukan mutane kaga zaka ce za a auna aiki a ji nauyinsa to kaga sai a mai da shi jiki shi yasa annabi sallallahu salam shi ya faɗa a cikin hadisin bukhari abu huraira hadisin abu huraira da ya ke cewa wasallam yake cewa kalimatani habibatani ila arrahmani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kun ga annabi salam ya ce kalmomi guda biyu da Allah yake so Allah mai rahama yake san su masu sauƙin faɗa masu sauƙin gudana a kan harshe masu nauyi a cikin ma'auni kaga ya nuna kenan ayyuka ana auna su suna yin nauyi to tun daga kabari mutum zai ga aikinsa faya kolo rabbi la tuqimi sa'a saboda tsoro da firgita da sanin cewa idan alkiyama ta tashi azabar da zai sha sai ta wacce yake ciki duk da yana cikin wannan azabar amma sai rika cewa ya ubangiji kakkata shi alkiyama wato gara ya ci gaba da zama cikin wannan azabar da yanzu yake samun kansa a ciki da a tashi alkiyama ya san abin sa yafi muni wa fi lafzin li ahmada to kai ina ga a tashi da karatun nakan saura minti nawa ne eh a za mu tashi eh za mu tashi za mu tashi bari bari conclusion so za mu tsaya a nan damun mun zo kan gaba mun gama wannan hadisin duk da cewa akwai hadisin imam ahmad lafazin hadisin albara ne to amma dole dai mu tsaya a haka saboda ganin yadda inji yake ta ta ba mu wahala da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in eh ai da zan tambaya ba wata tambaya ba